labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya aisha aisha aisha aisha suwaye ku malam tambaya ma kake suwaye mu don girman allah ina aisha kuma me muka muku idan ka gara tambaya ta za ka tsinci kanka a ƙasa kai me matsalar ka da ni ban damu ba ko da zan rasa rana. in dai masoyiya ta za ta kasance a ka kwantar da hankalinka za ta zo za ta yi maka bayani da kanta wace ce ta saka wannan abu ni ce nan ko dai baka gane ni ba ne, ko idonka ya daina gani ne me muka ne me aisha ta ne abun da kuka yi min kake tambaya ta wai menene kai ka dami mutane kai aisha aisha ita ma tana can amat amat cin junan ku za ku yi duk wanda ya faɗo ta dole ne ya girbi abun da na shuka to yanzu kamar nawa kake so a biya ka a wannan aikin da zaka yi miliyan uku za ki bani wala zan bada fiye da haka amma zan ba shi account number ne guda uku kowanne sai ki tura miliyan ɗaya ɗaya a ciki saboda su gurin aiki kada su gane abin da ke faruwa aka sai shiga gaba baka san mecece rayuwa ba amma yau zan koya maka wani darasi na rayuwa ki sani mutane masu zalunci ba su taɓa yin nasara a rayuwarsu ba ni ce kake kira da azalima Ahmad